Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad FM da Dalol FM da tashar mu ta biyoyi Africa kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai sai kuma Alfa Radio kuma sai a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe ake bukata a hausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau Alhamis 19 ga watan Oktoba shekarar 2017. Ibrahim Jarmani tare da Grace Alheri Abdu daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanan labarai. To Ibrahim shugaban yankin Catalonia ya ce majalisar yankin za ta kada kuri'ar da za ta yantar da yankin idan gwamnatin Spaniya ta ki aiwatar da barazanar wato ta ki aiwatar da ta aiwatar da barazanar da take yi na kwace ikon yankin ministan harkokin tsaron ƙasa afghanistan ya ce akalla sojoji 44 sun mutu a wani hari da mayakan taliban suka kai wa sansanin sojin ƙasar yau kana mutane hudu kuma sun rasa rayukansu a ƙasar togo a wata arangama tsakanin jami'an tsaro da masu zanga-zanga kanin labaran kenan aka saurara to a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa gwamnatin najeriya ta ja kunnen 'yan ƙasarta gani yadda suke rige-rigen zuwa kasar misira domin yin jinya inda ake sace kodar mutane ba tare da sun sani ba wani za a je kawai a ce za a yi mishi wani aiki daban in aka sa shi bacci kafin ya tashi kawai za an cire wannan kodan kuma kila ba zai sani ba sai kuma jamhuriyar Nijar inda ofishin muryar Amurka ya shirya wata muhawara akan yadda za a rage yawan kurarar matasa a kasashen turai inda suke zuwa ba bisa ka'ida ba kowa ya tabbatar cewa yau ka nemi shiga turai kin wannan din ma kada akan hanya mai kyau ba za ka samu ba saboda gani suke yi in kuka zo kamar kun zama cinkoso gare su akwai mu da shirin sai bango ya tsage na jumai ali amma duk kafin nan sai kun saurari cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da haka ga cikakkun labaran shugaban yankin catalonia charles puigdemont ya faɗa yau cewa majalisar yankin za ta kada kuri'a ayyana yancin wannan yanki idan gwamnatin spaniya ta ki tattaunawa a maimakon haka ta aiwatar da barazanarta ta kwace yankin da ke cin gashin kansa prime minister mariano rajo ya ba puigdemont wa'adin zuwa safiyar yau alhamis wato ya bayyana ko ya riga ya ayyana yankin a matsayin yanki mai cin gashin kansa a kuri'ar raba gardamar da aka kada a farkon watan nan Portmont ya ayyana yankin yancin yankin a kaikaice a jawabin da ya gabatar makon da ya gabata sai dai ya ce ya dakatar da ɗaukar mataki a hukumance domin ba da damar tattaunawa da gwamnati a birnin madrid ya bayyana matsayinsa a wata wasiƙa da ya rubuta yau alhamis ana dab da cikar wa'adin da aka ɗibar masa nan da nan ofishin rajo ya mai da martani da cewa yana shirin wani taron majalisar zartarwa na musamman ranar asabar da nufin aiwatar da sashe na 155 na kundin tsarin mulkin ƙasar spain da ya ba gwamnati ikon janye 'yancin cin gashin kan wannan yanki masu kada kuri'a a catalonia sun zaɓi 'yantar da yankin a zaɓen raba gardama da aka gudanar ranar ɗaya ga watan oktoba sai dai ƙasa da rabin waɗanda suka cancanci kada kuri'a ne suka gudanar da zaɓe yayin da masu adawa suka ƙaurace wa zaben gwamnatin rajo kuma ta yi watsi da kuri'ar raba gardaman da ta ce ta saba wa doka ministan harkokin tsaron kasar afghanistan ya ce akalla sojoji 44 sun mutu a wani hari da mayakan taliban suka kai wa sansanin sojin kasar da ke kudancin ayo alhamis sojoji tara suka ji rauni a harin da aka kai yau da asuba a sansanin da ke kandahar yayin da waɗansu shida suka ɓace ma'aikatar ta ce an kashe maharan taliban goma a sanarwar da kungiyar taliban ta bayar da ta ɗauki alhakin harin ta ce sojoji 60 aka kashe sun fara aukawa sansanin ne tare da kai harin kunar bakin wake a wata mota daga nan kuma sai wani gungun mayakan ya kutsa sansanin suka ci gaba da buɗe wuta wannan ne hari na uku mafi muni da kungiyar taliban ta ke kaiwa cibiyoyin tsaro a wannan makon dukansu kuma da salo ɗaya akalla mutane 52 aka kashe a harin da aka kai a wata cibiyar horar da 'yan sanda da ke birnin gardes a ranar talata aka kuma sake kai wani harin a ranar a wannan ranar a lardin gazni da ke kudancin kasar jami'an sojan kasar philippines sun ce an hakikanta cewa dakarun gwamnati da suka kwace ikon birnin marawi da ke kudancin kasar sun kashe wani jigon mayakan is mahmud ahmad haifaffen ƙasar malaysia yana cikin rukunin mayaka 20 da aka kashe a musayar wutar ranar litinin da safe kakakin mayakan ya ce an hakikanta cewa an kashe ahmed bisa ga bayanan da waɗansu mutane biyu da ake garkuwa da su suka bayar bayan musayar wutar ba za a iya tabbatar da mutuwarsa ba sai an sami gawarsa an kuma tantance kwayar halittarsa ta dna ahmed ɗan hannun daman wato isnolan hafilon ne tsohon shugaban kungiyar is a kudu maso gabashin asiya har zuwa makon nan da aka kashe shi da wani babban jami'in is omar kyamar maute an kashe dukansu biyu ne a wani samamen soji da aka kai an hakikanta cewa ahmed yana wato tura kuɗi ga mayaka da nufin taimaka masu ƙara mamaye birnin marawi da ke da mutane dubu ɗari a tsibirin mindano da ke gabashi wato wanda yake da galibi musulmi ƙwararru sun ce mai yiwuwa ne ahmed ya gaji hafilon a matsayin shugaban wannan kungiya ta is a Lardin. labarin na zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban ƙasar somaliya muhammad abdullahi muhammad ya yi alkawarin ƙara ɗaukar matakin yaƙi da ƙungiyar al-shabab a jawabinsa ga Eh, ga dubban mutane da suka halarci gangami a Mogadishu babban birnin kasar domin karrama waɗanda harin bom mafi muni da aka kai ya shafa. Dubun dubatar mutane sun yi jerin gwano a birnin Mogadishu da waɗansu manyan biranen ƙasar Somalia jiya sun eh, kushe waɗanda suka kai wannan harin da ya kashe kimanin mutane 300 ya kuma raunata waɗansu sama da 400. shugaban kasar ya yi kira ga masu jerin gwanan su yi addu'a domin waɗanda suka ji rauni a harin da aka kai ranar a asabar gwamnati ta ɗora alhakin a kan ƙungiyar mayakan alshabab na ce mun keɓe dala miliyan goma sha hudu na farko domin yaƙi da ƙungiyar alshabab na biyu domin kafa cibiyoyin kula da marayu za mu fara za mu fara da marayun da suka rasa iyayensu a harin da kungiyar alshabab ta kai a baya-bayan nan kungiyar alshabab ba ta ɗauki alhakin harin ba da aka kai a ranar asabar da ya kasance hari mafi muni da aka taɓa kaiwa a tarihin ƙasar somaliya labaran duniya kenan ku saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To bari mu fara rahotanninmu daga Najeriya inda gwamnati ta ja kunnen 'yan ƙasarta ganin yadda suke rige-rigen zuwa ƙasar Misira domin neman magani inda ake sace ƙudar mutane. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina kaina. Wata sanarwa da ta fito daga daraktan kula da asibitoci na ma'aikatar lafiyar tarayyar Najeriya, Dr. Fada Balami, ta ja hankalin 'yan Najeriya da su yi taka tsantsan da yadda suke rububin tafiya kasar Masar don neman magani, duba da yadda wasu garin likitoci a Misira ke sace kodar mutanen da suka je jinya. Dr. Rilwanu Mohammed wani ƙwararren likita ne a tarayyar Najeriya. Mutane ya kamata su rika yin hattara, kuma likitocin su rika yin hankali saboda gaskiya ana cutar jama'a. Gaskiya koda wani wani wani wani fanni ne mai karfi a jiki kun ka je neman wani magani da ba an cire kodan ka saboda baka san ma an cire ba ya kamata mutane su su hatara asibitocin da su je a kasashen waje a Najeriya ma duk mutum ya je ya san wani asibiti zai je ko me za a yi masa a rubuta a rubuce kuma tabbatar an tabbatar da abin da za a yi ma'aikatar lafiyar Najeriya ta ji hankalin mutane kan yadda wannan annoba ta zama ruwan dare a kasar Misira ta Sale Abba na asibitin koyarwa na Jami'ar Aminu Kano ya ce ko kaɗan bai yi mamakin yadda likitocin Misiran ke sace kodar mutane ba ba ba wai gaskiya abin mamaki bane saboda dama yana faruwa kuma akwai rahotanni da yawa a a baya musamman ma ko wani rahoto da wayannan suka yi menene coalition for organ failure solution din nan tun shekara dubu biyu da goma sha ɗaya akan cewa akwai wayannan abubuwa da suke ta gudana har kuma sun cire rahotanni a kai wani za a je kawai a ce za a yi mishi wani aiki daban in aka sa shi bacci kafin ya tashi kawai za an cire wannan kodan kuma kila ba zai sani ba sai ma ya dawo ba ya dawo Najeriya tukunna kila an je wani abu ya faru ana scanning sai a ce ba ka da koda guda ɗaya to mun sha ganin irin wayannan abubuwan gaskiya mutane su yi hankali musamman musamman ma kasashe kamar su Egypt kasashe kamar su India Pakistan da China da Colombia da Philippines wayannan kasashen su sun fi yin suna irin wayannan fataucin koda tunda dai yawancin kasashen ba wai dokoki ne suke da su masu tsauri ba akan irin wayannan sayar da koda wato gabobin jikin mutane da sauransu so shi yasa ake ta samun wayannan matsaloli. To shin ko me ke haddasa wannan sace-sacen kodar adama a kasar Masar? Tambayar kenan da na Dr. Kabiru Ɗanladi Lawan. Wallahi neman kuɗi ne kawai saboda shekarun baya wasu gidajen jaridu sun yi report mai tsayi ma akan ainihin abubuwan da ke faruwa a kasar India da yankunan Pakistan inda mutane suke zuwa saboda wani dan kuɗi kaɗan su ɗebo su kwaso mutane daga ƙauyuka zo su kawo su a ita musu wato operation ana cire musu ainihin kodan su ana fera wasu masu kuɗi wato dai kawai maganan shi ne neman kuɗi ne kawai ya jawo wannan abin da kuma rashin imani irin na, na mutane. To yanzu misali su masu zuwa neman magani daga Najeriya domin a kawai cewa irin eh. wannan shiga irin wannan matsalan su me ya kamata su yi kafin masu bar Najeriya? Kafin su bar Najeriya ya kamata duk wani abin da za su ya kasance an yi shi kan doka su bi ta hanyar Ministry of Foreign Affairs sannan ya kasance duk abin da za su yi ofishin jakadanci na misira ya san abin da ake ciki sannan kuma ya san wannan asibiti cewa yana da rijista ba wai kawai mutum yana da kuɗi kawai ya ɗauki kansa kawai mutum misira neman neman magani. hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria. to a gaida Hassan mai na kaina akan wannan ne zuwa anjima Allah ya kai mu zan guda layukan wayar mu domin a kira a bayyana ra'ayi to bari mu ƙetara jamhuriyar Nijar inda ofishin murya Amurka a Nijar ɗin ya shirya wata muhawara inda matasa suka tattauna akan hanyoyin da suke ganin za su taimaka a magance matsalar kwararar bakin haure zuwa kasashen turai wakilinmu a yamai sule Muminu barma na da cikakken bayani yau aiki ne ya zamanto matsala a cikin ƙasarmu in a ce akwai aiki to bai yiwa matashi ya tun da yau duk komin daɗin waje gidanka ya hika a da daga an ce da mana ta wuce za ka ga matasa na karkara sun mamaye manyan birane sun mamaye manyan birane don ba su da aiki a yanzu ana sama musu ayyuka da su yi a can ƙauyukan kuma waɗanne irin ayyuka akwai ayyuka da ake yi a karkara na yaƙi da hamada wannan aikin ma'aikata ana yin shi a baiwa mutane akwai lokacin da suke yin shi a basu abinci a tahiru duwa na ƙungiyar bunƙasa ilimi ta anif da adamu manzo wani matashin ɗan siyasa kenan a muhawarar da ofishin muryar amurka a yamai ya shirya domin matasa a matsayin wata gudunmuwar warware matsalar zuwa cirani ta barauniyar hanya matasan 'yan siyasar da suka halarci wannan muhawara lawali tsalha da habila rabi'u waɗanda za a ci jere da juna na ganin mafitar wannan matsala ta wasu hanyoyin na daban kowa ya tabbatar cewa yau ka nemi shiga turai kin wannan ɗin ma kaga akan hanya mai kyau ba za ka samu ba saboda gani suke yi in kuka zo kamar kun zama cinkoso gare su to a tabbatar magabatanmu sun ɗauki matakai na tabbatar da cewa waɗannan yarjejeniyoyin yadda kuke zauwa a cikin ƙasashen mu ku ba da dama ga matasanmu su ma su shiga a cikin ƙasashen mu tun da yau majalisar ɗinkin duniya babban tunkawan da take so ta yi nan da gaba shine duniya ta zama dunkule guda inda dan adam zai iya ya tashi ya je duk wata nahiyar ta duniya domin ya gudanar da rayuwar shi cikin yadda ya kamata yaya ne ake ana shugabanni shugabanni shiga ne suke cikin hanyoyi na neman iko su zama shugabanni ma'ana siyasa me zai hana matasa masu niyya mai kyau masu fatan kasar ta ci gaba masu fatan wannan matsalar a jaye ta me zai hana su shiga siyasa jami'in kula da tsare-tsare a voa hausa tv mr solomon jack da ke ziyarar aiki yanzu haka a nishar da najeriya shine ba da umarni a wannan muhawara da haruna maman bako ya jagoranta saboda haka na buƙaci ya yi min ƙarin bayani a kan abin da wannan shiri ke hange zalla muke so a matasa rayuwar matasa ta canja na afirka gaba ɗaya matasa su da kansu suka san abin da suke fuskanta yau da kullum ana ganin mutuwa da ake yi a sahara ana ganin fadace-fadace burin wannan shiri shine um, a mai da hankali na gwamnati kuma mai da hankalin matasa zuwa abubuwan da ya kamata su yi don ganin cewa an gyara rayuwansu rayuwar matasa ne ana so a gyara muhimmin abin da ya kamata muna so mu cimma kenan bakin da aka gayyato a wannan tattaunawa sun yi farin ciki da samun damar faɗin albarkacin bakinsu a kan matsalar da suka ce ta daɗe tana cinye musu tuwo a ƙwarya. za a iya samun mutanen da a cikin irin waɗannan abubuwan da ake haɗi in suka ji su za su yi aiki da shi sannan kuma a samar da Eh, ci gaba da kuma kawar da duk wasu matsalolin da ake fama da su. Za dai a watso da wannan shiri na talabijin nan gaba ta kafafen sada zumunta ta yadda za a iya kallon sa a kowace kusurwar duniya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To madalla a gaida Sulaiman Mani Barma. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC yanzu a mu na cewa karfe 11 da minti 15. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau wannan fili na sai bango ya tsage ya gayyato shugaban kwamitin yada labarai na Majalisar Wakilan Najeriya dan majalisa Abdulrazak Namdas wanda zai yi kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyin masu sauraronmu. A saboda haka ba tare da wani bata lokaci ba, mai tambaya na farko bismillah. Sunana Rabi shugaba na jihar Kano na kungiyar ma'abota kafafen yada labarai don ci gaban kasa. Ina da tambayi guda uku ga ainihin babban bako. Tambaya ta ta farko shine a majalisa an sani guri ne da ake tabbatar da doka ko kuma a yi sabon a fito da wata sabuwar doka. To akwai abin da ya faru ga dan majalisa Abdulmumin Jibrin Kofa wanda majalisa ta dakatar da shi tsawon shekara daya To, a matsayinsa na masana shari'a, bayan kuma ya cika wannan adadin shekarar sai kuma suka kara fito da wata doka cewa sai ya ba wa majalisa haƙuri sannan zai koma majalisa to da mai majalisa ta dogara da wannan abun ko kuma da majalisa ta dogara ta ce ba zai koma majalisa ba har sai ya ba da haƙuri bayan kuma wancan zaman da ya shafe na awa na shekara ɗaya. To. Sai kuma tambaya ta biyu shine ya suke ganin makomar su al'ummar da suka tura shi wannan waje tsawon shekara ɗaya babu wanda yake wakiltar su. tambaya ta farko kenan tambaya ta biyu shine akwai kallo da al'umma suke wa majalisa da bangaren ainihin shari'a cewar ba sa ba da haɗin kai yadda ya kamata wajen yaƙi da cin hanci da rashawa ko me zai iya bayyanawa game da haka sai kuma tambaya ta ƙarshe shine akwai rahotanni da suke cewa yadda ake duba yadda ake kula da lafiya misali kamar ta kare za ka samu a ƙasar amurka a nan najeriya ɗan adam baya samun wannan kulawar me majalisa suke kallo game da wannan a matsayinsa na masu yi wa al'umma doka to bari ya baka wannan sune tambayoyin to bari ya baka ansa ka ji tambayoyin nasa ko to da je tambayan nasa <laughs> na farko batun ladabtar da honorable member eh, jibrin eh. Ah, ya sa muka ladabtar da shi honorable Mumini muka ce sai ya yi ya tuba mana da sauransu eh. abin da nake so ya fahimta ci ne abdulmumini membanmu ne kuma abun da ya sa aka lokacin da aka yi wannan an ladabtar da shi akan zai kasance kwana ɗari da tamanin na zaman majalisa ana kiranta 180 sitting days to wai nan kwanakin da aka sa shi bai kare ba ne na farko ma kenan amma tun daga farko ai mun ce in ya kare kwanakin nan ya kamata ya tuba mana ya ce abin da ya yi nan ba daidai ba to wannan in ya yi nan abubuwan za mu dawo da shi za mu amince to shi ko kullum yana gaya mana cewa shi ba zai tuba ba ma da sauransu to amma abin da kuma na ƙara haske a kai shine ba a yi wayannan abin don mumin ne kaɗai ba ana yin kowane ƙasa eh, eh, majalisa tana da dokokinta wanda ko ni ne ko wani ne in ka yi laifi dole a ladabdar da kai in ba yi an ba a ladabdar da mutane kowa zai tashi yi abin da ransa yake so to shi ne abin da muka faɗa kuma abdulmumin yana aiki da mu muna aiki da shi ya san aikinsa don haka in ya yi kuskure an ce ga abin da za a yi ga abin da za a ladabdar da shi to lokacin da aka ɗeba masa ma na farko ba ta ƙare ba ba mu shi don a ci mutuncinsa ba amma haka abin yake game da tambayansa na biyu na biyu yana maganan kiwon lafiya gasken maganan muna sa ido akan kiwon lafiya ko yanzu nan ma ai akwai binciken da aka sa kwamiti na musamman ta duba me yake faruwa da asibitin na fadan shugabar kasa wannan ma yanzu aka sa kwamiti don a sane na an ba wannan kwamiti don alif da dubu da sha biyar an ba ta kusan biliyan uku a alif ɗari dubu da sha shida an ba ta biliyan uku a ne yanzu ma dubu da sha bakwai an bata biliyon uku da digo biyu duk wayannan to a nan har mun samu korafi cewa ba magunguna muka ce bari a saka to wannan ma na fadan shugaban kasa kenan a wasu asibitocin wanda ke kula da talakoki mun tabbata a budget an ba su kuɗaɗe don a tabbatar cewa sun samu an yi ma mutane jinya an siya magunguna ma mutane in ba yi ba sai mu sa kwamiti na health services na wadda kula da lafiyan jama'a sai ta zagaya da duba me yake faruwa su maido da rahoto ina ga muna mai da hankali akan wannan duka sai dai ka san abun ba dan majalisa kaɗai ba na uku akwai tambayan da ya yi batun wai ba kwa ba da ah, haɗin kai ba ma eh. ba ma haɗin kai ma game da cin hanci da rashawa eh game da cin hanci da rashawa akwai wasu kudurorin da ke gaban mu kuma muna aiki a kai akwai wanda ake ce efcc act ma mun yi a kwanakin baya mun aiki a kai har ma mun kira ita a ministry na justice ta kawo nata shawara yadda za a samu ba za a samu wani sabani a tafiyan ba to wannan duka muna sa ido akai muna duba amma mutane su fahimta fannin shari'a daban fannin dokoki daban fannin zattasuwa daban akwai inda dole mu haɗa kai akwai inda dole kuma kowa ya yi nashi mu ba za mu yi doka mu zo kwan mu ne muke aiwatar da dokokin ba don wannan fannin da saurari don masu shari'a su suke da eh, hurumi su yi shari'a to dole wannan mutane su fahimci wannan amma a ce ba a yi gaba kida ba gaskiya ba ne muna namu kokari amma dokoki suna da yawa in mun kare ma mun yi dokan ba ta ma zama doka sai shugaban kasa ya sa hannu in ya sa hannu shine ya zama doka kenan to wannan ba wai dan majalisar shi kadai ba sai dai in bai sa ba kuma bai mai da magana ba wata rana mukan zai zama in mun samu biyu ga kashi uku sai mu mu yi fasin dokan to wannan shine abin da nake so a fahimta to bari mu je ga mutum na gaba mutum na gaba bismillah ko sunana sabi hassan abdallah janali ɗan kungiyar muryar abota kafafen yaɗa labarai daga nan jihar kano yau zan so jin menene ginshikin da yasa aka kafa majalisa tambaya ta ɗaya kenan na biyu idan an yi su ne domin tabbatar da doka ko me yasa suke bugewa da yi wa mutane rijiyoyin tuka-tuka duba da gwamnoni da ciyamoni su ma suna yin irin wannan aiki sai tambaya ta uku zan so jin ina bambancin ɗan majalisa da kuma shashin zartaswa ko me yasa wasu ɗan majalisa kan shafe tsawon shekaru sama da goma ba tare da an ji su ba ma'ana bangaren ke ko a'a ballantana kuma a ji sun kai motion haka To wannan tambayar shi eh muna tare wannan tambayar shi zai baka ansa ai ya kamata dan majalisar da ba a jin ɗuriya shi shi ya kamata ku yi ma wannan tambayan ko? Bari ba da na farko guda uku da na da jibe muna din majalisa ba sosai ba. Na farko yace menene bambancin dan majalisa da da fadin zata ko? a da farko ya ce me yasa aka kafa me yasa aka kafa majalisa eh, to abin da yasa aka kafa majalisa don ta yi dokoki bambancin majalisa mulkin soja da demokradiyya shine dole akwai majalisa duk wani abin da za a yi na farko dokoki mu a majalisa mu za mu kafa na biyunsa duk wani abin da za a kashe kuɗi da za a kashe a wannan ƙasa na Najeriya dole ne mu ne za mu sai mun amince da ita an kawo kasafin kuɗinta mun amince ga kuɗaɗen da za a kashe ga bangaro da za a yi da ayyukan da za a yi da sai mun amince in mun amince kuma shi za a kai ma shugaban kasa shi mai sa hannu ya zama doka don tsari ne na mulki ba za ka tashi kawai ka yi abu da ranka yake so ba za ka yi abu based on abubuwan da ka kawo ka ce ga abin da zai yi a wannan shekara kuma haka ne na biyu kuma za mu sa ido a matsayin mu na 'yan majalisa mu duba abubuwan da muka amince da su a kasafin kuɗi cewa ga abin da za a yi ga abin da za a yi a wannan ƙasa an yi su ne ko ba a yi su ba to shi ne wannan kuma aikinmu ne na uku kuma mu tabbatar da abin da a turance na kiranta representative wato wakilci tun da muna wakilci ne duk abin da yankin da kake wakilta in akwai matsala dole ka tashi a madadinsu su ka kawo kukan su ka gaya ma eh, majalisa a ɗauke kuma a ɗauke mataki a kai ko a kuduri ka kawo babban kuduri eh, ma'ana bill ko karamin kuduri mana motion sai a kawo shugaban kasa su da fannin zartaswa su su aiki a kai wannan ina ga shine bayani na akan me yasa aka kafa majalisa abin da ya sawa kenan a wannan fili a yau sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu a halin yanzu kuwa mai Ali daga birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. juma'a Ali nan da shirin sai bango yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta email. Saƙonmu na farko ya ce yadda aka dama haka za a sha. kamar yadda hukumar zabar kasan kenya ta bayyana shakkunta game da gudanar da zaben shugaban kasa mai tsafta a kasar sakamakon rashin kyakkyawan shiri a zaben da ake sa ran yi nan gaba a ganina yinsa ya fi rashin yinsa alfanu sako daga attahir hashimu garin yarima karamar hukumar gasol taraba najeriya sako na gaba kuma ya ce bayan gaisuwa irin ta zumunci ina godiya da jinjina ga wannan gidan radiyo mai albarka wato VOA Hausa. Muna jin daɗin isar da sakonnin wasiƙunmu da kuke Allah ya bar zumunci. Bayan haka, ina kira ga gwamnatin tarayya da haɗin gwiwar gwamnatin jihar mu ta Yobe su taimaki matasan Yobe maza da mata da ayyukan yi musamman wajen bamu ayyukan yi da sana'o'in dogaro da kai. Don kawo ƙarshen zaman banza da lalacewar samari da 'yan mata a jihar, duba da yadda samari da 'yan mata ke ci gaba da lalacewa bisa rashin ayyukan yi. Sako ya zo daga Shehu Sabo Gashuwa. Sai sakon gaba da ya zo daga hannun Isa lawar Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe, Najeriya. ya ce salam Hausa Allah ya sa taron addu'ar samun zaman lafiya da 'yan majalisun tarayyar Najeriya za su yi kwalliya ta biya kuɗin sabulu da soso sai wannan sakon ya ce assalamu alaikum murya Amurka ziyarar da tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan ya kai wa tsohon shugaban ƙasa Ibrahim Badamasi baban gida ruwa baya tsami banza muna fatan ganawar tasu za ta haifar da al'ummar Najeriya alheri Saƙo daga Alhaji Mele fari jihar Yobe Wannan sakon ku ya ce masu gudanar da zanga-zanga a kasar Togo da zimmar yin adawa da kudirin gwamnatin kasar na yi ma kundin tsarin mulkin kasar kwaskwarima da fatan za ku rinka yin zanga-zanga cikin kwanciyar hankali da lumana. Duba da ganin har kun rasa rayukan wasu 'yan uwanku su hudu. Ita kuma gwamnati da fatan za ta duba wannan bukata taku. Tunda domin ku ne ake yi. Sakon ya zo daga hannun Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a. madalla nazir ahmed hasawa kenan da ra'ayi masu sauraro to kafin mu karkare ga grace da takaitattun labarai fara da wannan rahoto daga kasar togo da ke cewa akalla mutane hudu aka kashe a kasar a wata arangama tsakanin jami'an tsaro da masu zanga-zangar neman kawo ƙarshen mulkin shugaba faure Simbe. ministan tsaron kasar kanar dame hame Yak ya faɗa jiya Laraba cewa an harbe mutum guda aka kashe shi a Lome babban birnin ƙasar yayin da kuma aka kashe uku a Sakude birni na biyu mafi girma a ƙasar da ke tazarar kilomita 300 da arewacin Lome. Yak ya ce an kama masu zanga-zanga sittin a jiya a wannan aron gama Shugabannin hamayya sun shirya gudanar da zanga-zangar kwanaki biyu ne ta ƙin jinin shugaba Nasimbi da yake mulkin tun shekara ta dubu biyu da biyar. bayan da ya gaji mahaifinsa ya Yademe. An fara zanga-zanga a ƙasar Togo tun watan Agusta bayan da shugaba mai ci yanzu ya niyyar yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar garan Bawul ta wajen cire wa'adin mulkin shugaban ƙasa wanda zai ba shi damar ci gaba da shugabancin ƙasar zuwa ƙalla shekara ta 2030. mahaifinsa ya yi mulkin togo daga shekara ta wato ta 1968 har zuwa lokacin da ya rasu. Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daren Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya na gabatar da shirin da kuma Miss Julie Lazarus Gresham wadda ta hada da kuma bada umarni da kuma injiniyan mu na yau Aidun Ibrahim Jarme ke cewa mu kasance lafiya yanzu kuma a dakaci shirin yau da gobe.